manuniya. Tun tunkuɗe jam'iyyar APC a kan madafin iko a jihar Oshun wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP suke ganin sun samu damar damawa da za su iya baiwa jam'iyyar APC rata. Yo ai ƙwace mulki a hannun gwamnati irin ta APC abu ne mai sauki. Ba gashi ba an fara tun daga Osun. Sai dai kuma gwamnan jihar Katsinawa ya ce 'yan adawa ne ke dankarawa dawa amma dai gaskiyar magana gwamnatin jam'iyyar APC ta yi wa talakan Najeriya gata. Mun shigo wani zamani wanda duniya tana cikin kalubale na tsaro da tattalin arziki amma 'yan adawa to dan adawa dan kishiya ce kishiya ta hiwo sai dai su yan majalisar dattijan tare Najeriya na jam'iyyar adawar da suka yi zabarin zare jiki daga zaman zaura Masar saboda sun ce tsaro ya tsananta cewa suke wa'adin da suka baiwa shugaban kasa Muhammadu Buhari na ya gyara ne saboda sun ji yan bindiga yanzu har shi kanshi suke farauta in har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba maimakon mu bar yan ta'adda su cafko shi shi yasa muna so mu bashi hutu game da maganar shirye shirin shiga zaben shekarar 2023 kuwa hukumar zaben tarayyar Najeriya ce ta ce ita dai kam yanzu gwamnati ta cika mata lalita. Gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari sa'an nan aka zo aka ƙara mana miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida. Ita kuwa ƙungiyar kwadagon tarayyar Najeriya da ta yi zubar gadon zuba zanga-zangar zungurin gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi gani ta yi taɓarɓarewar ɓangaren ilimin da ake fama da yajin aikin malamai ta kai ga komai ya ƙazanta. Idan har yara suna gida kasancewa ruɗa tsakani ne idan fa ya ci gaba duk yaron da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ake kira yan da yanzu waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bar 'yan siyasa su fafata. Shiri na saba'in da shida cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke magance duk wani labari na jita-jita. Mai yiwa kuma jimirin jingine jita-jita ne ya jawo hankalin wasu 'yan jam'iyyar PDP jihar Katsina wanda ke ganin lokaci yayi da jam'iyyar PDP za ta sama wa 'yan Najeriya mafita. Har ma wani jigon jam'iyyar PDP a jihar Katsinawa Honorable Zahra Zaharaddin babba mazoji na zazzage jawabin jawo hankalin 'yan Najeriya cewa ai da ganin abin da ya faru a jihar Oshun kowa ya san cewa PDP ce za ta bai wa jam'iyyar APC rata. Bisa irin adalci da kwanciyar hankali da zaman lahiya na PDP ya sanya cikin wanda suka yi takarawa Yakubu ya koma ya ɗauko Akitat Ahmed Aminu Yar'adua ya mai difti gwamna. So PDP da magoya baya da kowa duka gabaki ɗaya an tsaya an haɗa an goya ma Yakubu Lado ɗan marke a kai mu lokaci muke jira in Allah ya soya da jam'iyyar PDP ita ce da jihar Katsina gabaki ɗaya amma kwace gwamnati a hannun mai gwamnati fa <laughs> yo ai kwace mulki a hannun gwamnati irin ta APC abu ne mai sauki so bisa irin yanda gwamnatin APC ta rike al'umma ina bai tabbatar maka haga Allah ba a ɗaukar lokaci ma in Allah ya soya da ƙasan ma gabaki ɗaya Allah zai ba mu ba gashi ba an fara tun daga Osun sai dai kuma tun aka ji gwamna Aminu Bello masarin jihar Katsinawa na jam'iyyar jam'iyyar APC na gaya wa duniya cewa ai gwamnatin jam'iyyar APC ta yi wa talakan Najeriya gata, yana mai cewa 'yan adawa ne kawai ba su iya ganin alkairanta. Taɓarɓarewa arziki da matsalar da aka shiga ta duniya ce, ba ta Najeriya ba ce kadai. Wannan gwamnatin ta APC ita kawo social security system a nan ƙasar. A nan Katsina akwai gidajen talakawa dubu ɗari da arba'in da uku wanda duk wata ana ba su dubu biyar biyar. Yaran da ake cewa a makaranta ɗari takwas da uku akwai yan fawa biyar da dubu goma sha hudu talaka in zai yi wa kan shi karatun ta nasu ya san gwamnatin apc ta yi rawar gani amma duk da wannan har yanzu talakawa kuka suke sun ce tsada ta yawa kuma ga rashin tsaro an taba lokacin da ba a kuka ba mun shigo wani zamani wanda duniya tana cikin kalubale na tsaro da tattalin arziki amma yan adawa to dan adawa ka taba ganin dan kishiya ce kishiya ta hiwo shi ya talaka ne suke koka suka ce ga taki ma ya ga ne lokacin da muka zo taki dubu yake masara na da naira dubu ka gaya mani wancan karan buhun masara bai iya sayan taki sai ka tara buhu goma yanzu ko ka sai da buhu ɗaya zaka sai taki buhu ɗaya wanne ne yafi sauki a karan farko masa da jijen tare Najeriya ta mutse saboda yunkurin tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari game da maganar tsananin tsaron da 'yan Masar suka ce ta riga ta kazanta. Tuni ma ɗaya daga cikin 'yan Masar jan tare na jan da suka fice daga zaman zauren majalisar sanata Istifanus Yan na jihar Plateau ya faɗi dalilin da ya sa su 'yan majalisar na jam'iyyar adawa suka firfita. Mun riga mun yi abin da ya kamata a yi mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro a magance wannan matsala amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa. To ina mafita abin da muka tsaya kai yau shine za mu ba wa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to za mu dau mataki wanda kundin tsarin najeriya ta bamu an in ta gagara to shi mu kau da shi don a samu wanda zai yi wa najeriya abin da zai samar ma najeriya magance wannan matsala don in ba rai ba rayuwa kuma hakkinmu ne a samar da zaman lafiya najeriya in kuma babu 'yan mu ba za mu kauce ba to shi ya kauce shi yasa mun ce yau za mu ba shugaban kasa a wa'adi na sati shida in har ba mu ga an dau matakin da ta kai ba to bayan wannan za mu dau matakin da maimakon mu bar 'yan ta'adda su cafko shi shi yasa muna so mu ba shi hutu ganin yadda ake gangara gangarar ganin an gungura zaben shekarar baɗi ya sa wasu 'yan najeriya sun fara tintintinin taka takun zaben duk da yake kuma wasu suna ganin hukumar zaben tarayyar najeriya ta riga ta ciri tuta mai yiwuwa irin wannan tintintini ya sa shugaban hukumar zaben tare Najeriya Farfesa Mahmudu Yakubu ya gaya wa wakilinmu a jihar Kanawa cewa ya zuwa yanzu dai babu matsalar kuɗi a hukumar zaben saboda gwamnati ta sama mata mafita. To maganin tsaro ba hurbin hukumar zaɓe ba ne. Hakkinmu shine mu shirya zaɓe. Amma muna tuntuɓan jami'an tsaro waɗanda suke da hakki na tabbatar da tsaro a ƙasa baki ɗaya da lokacin zaɓe da lokacin da ba lokacin zaɓe ba. Kuma za mu ci gaba da tuntuɓa. In aka yi zancen zaɓe zance ne na kuɗi. Ya batun kuɗi a wannan zaɓe na 2023 da ake tunkara. To kowa da ya sani a najeriya mun aika da bukatunmu na kuɗi na yin zaɓe gwamnati ta tura wa majalisa majalisa ta amince kuma alhamdulillah kama ya zo yanzu ana ba mu kuɗin kamar yadda aka saba bayarwa a kai a kai bai gaba ne za a ɗauko a baka kuɗin a yanzu ba gwamnati ta bayar gwamnati ta amince da miliyan dubu ɗari cikin miliyan dubu ɗari uku da biyar sa'an nan aka zo aka ƙara mana miliyan dubu saba'in da tara saura biliyan dubu ɗari da ashirin da shida saboda haka yanzu gwamnati tana ba mu kuɗin duk wata wani kaso daga cikin abin da aka amince da shi zuwa yanzu dai ba matsala. sai dai ita ƙungiyar kwadagon tare najeriya da ta zuba zubar gadon zanga-zangar zungurin gwamnatin tare najeriya a rankata kafatanin jihohin tare najeriya cewa take gani ta yi gwamnatin tare najeriya ta yi wa malaman jami'o'i da kuma ɗaliban da ke karatu batuwa ƙasar nan karanta. Wanda wannan kuma a cewar shugaban ƙungiyar kwadagon tare Najeriya Kwamar Ayubo ba shi ya sa 'ya'yan ƙungiyar suka fusata. Wata biyar yara suna gida babu dalili kwakwara da za mu iya cewa shi ne dalilin da ya sa kuma ana cewa ba za mu yi wannan zanga-zanga cikin lumana ba. Ina gaya ma Najeriya gaba daya musamman 'yan siyasa cewa kungiya kamar kungiyan kwadago duk duniya idan suka yi zanga-zanga irin wannan akan gama lafiya kuma aka yi shi cikin lumana. na 'yan siyasa ne ba a karasa lafiya saboda haka ya kamata a sani cewa a demokuraɗiyya ba dole ne shugabanninmu su idan har shugaba ba zai ci kukan wanda yake shugabanci ba to ba demokuraɗiyya ba ne mulkin kama kan yare muna fata za a samu matsala a cikin wannan rudani domin rudani ne idan har yara suna gida kasancewa cewa rudani ne idan fa ya ci gaba duk yaron da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ake kira yan ta'adda yanzu yawanci yan ta'adda mu kai ka san cewa ba su makaranta ba so irin su muke so mu dinga karawa ga problem da muke da shi saboda haka muna yi ne domin a samu maganin wannan matsala da aka yi ciki to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga wa dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka kebe musu fasa suna ƙara ƙarewa saboda haka yanzu su ya rage su yi wa kansu gata domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 304 ne su yi sallamar sakin kujerun da suka dafe duk da yake an ce idan mun faɗi rago kwanakin sukan firgita kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tare a Abuja sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa a cikin wannan shirin da muryar Amurka kan yaya ta. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kon mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.